وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a bayan kasa domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da ashirin da takwas wata ta biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbatinsa har izuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikinsu. bayan haka bi idnillahi ta'ala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 فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي, الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عضاء غير مجهول فلا تك في مزية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله تبارك وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد رانا الدار alkawarin الله na tsayar da tsiyama na tara mutane kamar yadda aya ta gabata da Allah tabaraka wata'ala ya ce inna fi dhalika la'ayatan liman khafa 'adhab al-akhirah al-akhirah din Allah sai ya ce zalika yawmun majmu'un lahu nas wata rana ce da za a tara mutane wa zalika yawmun mashhud wata rana ce da kowa da kowa zai halarta da mutane da dabbobi jinsin halittu ga baki daya taro da za a hada wannan ranar ba taba hada irin wannan taron ba tunda Allah ya halicci duniya za hada mutanen farko da mutanen karshe dabbobi da suka taba rayuwa gaba daya za hada su shi za ta ce yawmun mashhud Allah tabaraka wa ta'ala ce yawma ya'ti bayan ya sanar da mu cewa ba mu jinkirtar da wannan rana face li ajalin ma'dud domin wani domin wani ajali kayyadadde ko ko domin wani adadi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya sai wannan adadin ya cika yawma ya'ti ranar da wannan taron zai faru ay yawma ya'ti zalika al-yawm alladhi yajtami'u fihi an-nas ranar da wannan taron mutanen zai kasance la takallamu nafsun illa bi izni babu wani mai rai wanda zai magana ba da izinin Allah ba babu wani mai rai wanda zai yi magana ba da izinin Allah ba yace fa minhum shaqiyyun wa sa'id a wannan taron a wannan taron akwai shaqi tababbi wa sa'id da kuma wanda ya rabauta Allah ka samu kasance daga cikin waɗanda suka rabauta cikin hadisi shahararren hadisin nan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu abubuwan da suke kasancewa a lokacin da muka kasance a cikin mahaifa shi yasa maluma suke suke cewa washaqiyyu man shaqiya min batni ummi babu tababbe kamar wanda tun a cikin a cikin wato mahaifiyarsa tun kafin a haifo shi duniya ya tafi aka mai hukunci da tabewa na haka taron mutane a wannan ranar kashi biyu ne dama babu na uku in ma mutum ya zanto ya taɗi Allah ya kare ko kuma mutum ya zanto ya rabauta to a wannan ranar yana daga cikin ranakun da Allah tabaraka wata'ala yake nuna mulkinsa ranan zai yi tambaya limanil mulkul yau hmm. babu wanda zai amsa shi zai amsa wa kansa lillahi alwahid alqahhar duk wani mulki da mutum yake a duniya duk wani matsayi da mutum yake takawa a duniya duk aron suna aka bashi almulkul mulkul shi shine mulkin Allah baraka wa ta'ala mala'iku da irin yadda muke jin girman halittarsu girman halittar mala'iku da yawansu sun fi karfin yawanmu ba shi yasa wayannan abubuwan idan gaga amma kwanaki biyu uku da suka wuce muka ce muka ambata wannan hadisin da manzo Allah ya ce ya sanar da mu da mutane ga baki ɗaya za su zanto ala ala qalbi atqa rajulin minkum ba zai tara ko mulkin Allah komai ba yawan sallanka yawan azuminka yawan bai nuna cewa shikenan sai ka dinga wa Allah tabaraka wa ta'ala jiji da kai bai karawa Allah komai idan kuwa kai ka zaɓi bijirewa Allah bai rage wa Allah komai shi yasa yana daga cikin nau'i mafi girma na hauka mutum ya ce shi yana bin Allah bashin lada wai ce shi shi yanzu ya daina sallah ne domin ai ayyukan latar da ya riga yanzu ma yana bin Allah bashi wa ya faɗa maka cewa an baka ladan tukuna kai a ina ta ladan magabata na kwarai an rawaito ɗaya daga cikin yana cewa da wani mai kira zai kira daga sama ya kira ni da sunana ya sanar da ni cewa cikin ayyukan da na gabatar gaba ɗaya a rayuwata ana min albishir a yanzu ana min albishir da cewa akwai wata raka'a biyu da na taɓa yi ana min albishir da cewa Allah ya karɓi wannan raka'a biyu ɗin an min albishir cewa Allah ya karɓi wannan raka'a biyu ɗin Ya ce wannan albishir ɗin wannan labarin da ya fi soyuwa a gare ni fiye da duniya da abubuwan da ke cikin duniya gaba ɗaya. shi yasa akwai abubuwa biyu da suke ta'alluqi da ayyukan da muke aikatawa hukunce hukunce biyu hukuncin farko shi ne hukuncin ingancin aiki hukuncin ingancin aiki hukunci na farko kenan hukunci na biyu shine hukuncin karban aiki hukuncin karban aiki kaga na farko shine Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa malamai delegation ya baiwa malamai damar su yi hukuncin inganci shi yasa zaka zo ka tambayi malami na yi sallah kaza da kaza ya faru da ni a cikin sallah ya zan gyara ya ce in kai kaza da kaza da kaza shikenan ka inganta sallah in kai sallah yanzu kamar wannan mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci manzo Allah na masallaci ya zo ya sallah irin sallar da yawa daga cikin mutane suke yi yau na sha ganin irin wannan sallar musibu salat din nan na sha ganin shi mutane da yawa suna yi irin wannan sallar da mutum zai zo ya dumbure assalamu alaikum assalamu alaikum ya zo ya ma mazalla ta sallama sallama mazalla suna ce irje fa salli fa innaka lam tusalli wannan abin da ka aikata din nan sunan shi ba sallah bane koma kai sallah domin baka yi menene ba kai lallai baka yi sallah ba duk da cewa shi a garin sa yayi ruku yayi sujjada yayi tahiyya yayi sallama so uku ana yin haka ya je ya dawo manzo Allah ya ce je kai sallah ba har yanzu baka kai sallah ba sannan manzo Allah sallama ya koya mai yadda ake sallah to kaga idan mutum ya zo sallah yadda manzon Allah ya karantar malamin fiqh sai ya ce mai eh, sallarsa ta inganta amma duk duniya babu malamin ba a haife shi ba kuma ba za a haifa ba wanda zai faɗa maka cewa sallaka ta karɓi babu shi manzon Allah ne kadai sallallahu alaihi wasallama Allah ke mai wahayin ya faɗa wa wani cewa wannan aiki da kai an karba. Kamar ƙisar uh, sadaka mutumin da ya yi sadaka da mutuncinsa. Ranar da aka ce a ba da sadaka, mutane na ta bayarwa, shi bai da abin da zai bayar. Sai ji a zuciyarsa, da yana da abin bayarwa domin sun sahabbai idan aka ce wani aiki na addini ya taso domin aikin addini da kuɗi ake yi tun a wancan zamanin da kuɗi ake yi shi yasa yana daga cikin hikimar da Allah ta tabaraka wata'ala ya baiwa manzansa ya baiwa manzansa matarsa ta farko attajira ce ma'abociya dukiya sai imani da shi shi yasa ma ake ake wannan munafashar cewa wane ne musulmin farko wane ne mutumin farko da ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija ce ko ko Abubakar shi yasa wayan sa malamai sai su yi jami'in maganganu biyu din idan aka ga aka kai aka kawo kawai mafita ɗaya shine ka ce a cikin mata Khadija a cikin maza Abubakar ta tallafa mai da komai da ta mallaka domin ba a yin da'awa in babu ne shi mai da'awan ai dawa zai ci ko shi mai da'awan yana bukatar ne yana bukatar dawa shi yasa yana ga cikin kurakuran da muke yi sai mu kawo liman muna son limani da mai kiran sallah muna son su kira sallah akan lokaci muna son eh, limani ya yi sallah a cikin natsuwa a lokacin sallan nan muna son ya kasance a wajen amma kuma ba mu damu da rayuwarsa ba ba mu damu da wani irin rayuwa yake yi ba akwai labarin akwai wani mutumin da ake ba da labarinsa da mutanen masallaci sai suka fara complaint din cewa suna dogaro ga kiran sallarsa sai su fito masallaci kwana biyu ba a jin kiran sallah sai mace ya saurara to ai an kusan a kisa yanzu karfe nawa me yasa ban ji kiran sallah ba sai ya tashi ki ai lokaci yayi da masallaci sai je samu an yi raka'a daya an yi raka'a biyu ana kusan raka'a kashe shi bai ji kiran sallah ba to korafi ya fara yawa aka ce shi mai kiran sallah nan yanzu an daina jin an daina jin kiran sallah shine da aka yi aka yi korafi aka ce kai lada ne me yasa yanzu ba mu jin kiran sallah ne sai ce gaddara gurushku ina ɗaga murya ne daidai kuɗin da kuke biya na yace ba wai ban kira sallan bane amma ɗaga muryar daidai kuɗin da kuke biya na duk da cewa wannan kuskure ne amma yana aika musu da sako ne ta hanya gairu bashira ai ba karamar ba ke kulawa da lokaci shi yasa daga cikin abubuwan da suke burge ne. a ƙasar inda nake zaune shi ne cewa za ka ga kafin garin gaba ɗaya lokacin sallah ɗaya ne za ka ga idan lokacin sallah ya yi ba kamar nan ba za ka ga wadda za ka ga an yi sallan azahar tun ana karɓa tun ana karɓa aka gama yin sallar can sai ka ga wani ya kwalla kiran Allahu wannan kuma wace sallah ce azahar ka ji kiran sallah kala kala daban-daban ba za ka ba za ka iya gina ba su can lokacin kiran sallah ɗaya ne amma sallatan garin gaba ɗaya lokacin sallah na yi za ka ji kiran sallah ne ta ko'ina za ka ji kiran sallah na ɗaukawa ta ko'ina sa'annan kafin lokacin da minti biyu za ka ji an taɓa microphone shi mai kiran sallan yana nan ba inda yake tafiya domin ga masallaci ga gidansa liman ma ga masallaci ga gidansa nan ba gidajen je kana yi gaba ba haka kafin kiran sallan yana kallon agogon yana sakan sakan sakan yana bugawa yana zama zero zero zaka je ya fara kira yana tsaye ne a gaban microphone din yana kallon sakan din yana kirgawa yana nuna zero zero zaka je ya fara ya fara kira sallah za ka ji ya fara kira sallah yana daga cikin abubuwan da suka bai wa muhimmanci su ke biyan limaman kasan kaf kaf da ladanan kasan limami yana nan ladani yana nan kowanne yana da gidansa wanda bai da nisa da ina da masallaci yana nan 247 shi yasa da mugun wahala ka je wani masallaci ba kira sallah ba amma mu kuma fa mu sacrifices ne kawai da kuma san wa addini domin haka mulki na asali shine ranar tashin alkiyama duk da irin manya-manyan halitta da Allah yawa mala'iku Allah ta wata ala yake يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون تفضل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا domin tashin hankali mutum sai ya yi fatar shi yau din nan amma mai da shi kasa kawai domin tashin hankali mala'iku ya tafaddamuhum ar-ruh mala'ika jibril yana jagorantar su za su tsaya za su yi sahu gaba ɗayansu la ya takallamu babu wanda ke furta komai sai wanda Allah Ta tabaraka wata'ala ya ba shi izini kuma ya faɗi abin da ya yake daidai a cikin sahihai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, cikin wannan akwai wani hadisin hadisin shafa'a mai tsayi wanda ke cikin sahihai ne ce, wala ya takallamu yawma idin illar rusul wa da'awar rusul yawma idin Allahumma sallim sallim a wannan ranar babu masu magana face annabawa face manzanni sannan su waɗin me za su dinga faɗi cewa za su dinga yi Allahumma sallim sallim sallim sallim ya Allah ka kukutar da mu ya Allah ka kukutar da mu ya Allah ka kukutar da mu akwai ashqiya akwai su'ada a cikin wannan taron da za a yi da Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari Allah sai yake fa ammal ladina shaqu fa ammal ladina shaqu fa finna lahum fiha zafirun wa shahiq hmm. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الله يجي جميل وأن سكتاني الله Allah ya sa kaga wayannan tabirat din suna da ban tsoro domin za ka ga cewa filu mazi ake amfani da shi hmm. sun riga sun taɗi sun taɗi domin abubuwan da za su ga tashin alkiyama kaga dai yadda ka kasancewa tabbas ana mutuwa kai dai baka riga ka mutu bane amma kai ka san ana yi ko to yadda ka san ana mutuwan nan to tabbas hakan nan za a yi tashin alkiyama tabbas duk abubuwan da Allah ya sanar za su faru ranar tashin alkiyama tabbas akan kuma za su kasance hmm. shi yasa ake ba da labarin su kamar sun riga faru an wuce yace amma kuma gane da waɗanda suka taɗe fa ammal ladina shaqu fa fin nar su makomar su ina makomar wuta lahum fiha zafirun wa shahiq a cikin wutan nan suna ta kururuwa suna ihu aka ce zafir fil halaq wa shahiq fil sadr wato wani nau'i ne na kuka da suke yi shi zafir din sauti ne da ke fitowa ta makogararsu shi kuma shahir sauti ne da ke fitowa ta kirjinsu so idan suna nishi suna kuka kukar wahala shi ne yake haduwa su abu sautin da suke ihdasinsa sanadirar wahala da azaba da suke shi a cikin wuta shine zafirun wa abin bai takaita anan ba Allah yake khalidina fiha sa'annan wannan azaba ba azaba take wacce za a yi na wucin gadi ba za su dawwama a ciki ma damat is samawati wal ardh muddin sammai da kasa sun dawwama su ma za su gaba da dawwamuwa a cikin wuta illa ma sha a sai dai abin da ubangijinka ya ga dama inna rabbaka fa'alun lima yuri lallai ubangijinka mai yawan aikata abin da yake nufi ne a karkashin wannan ayar maluma sun tattauna abubuwa da dama Shi ne musamman istisna'in nan da Allah Ta baraka wa ta'ala yake khalidina fiha illa ma sha'a rabbu za su dawwama a cikin wuta amma kuma Allah Ta baraka wa ta'ala sai illa ma sha'a sai dai abin da ubangijinka ya ga dama sai ka ga kaman zahirin ayan kamar za su dawwama da ake nufi kaman ba ta har abada ba ne maluma sai suka ce ce wato iyaka da aka yi game da bayan an ce za su dawama ɗin sai aka ce sai dai abin da Ubangijinka ya ga dama. Aka ce wannan ana nufin usat almu'mini ma'abota saban Allah cikin mu'minai kun san kamar yadda bayani ya gabata abubuwan da muke aikatawa na laifuka muna cikin tahtal mashi'a muna karkashin mashi'ar Allah ne in ya ga dama ya yafe in bai ga dama ba ba zai yafe ba wayannan sabon Allah da suka kasance na tsakanin bawa da wa na tsakanin bawa da Allah akwai sabon Allah wanda yake double fold sabon Allah ne amma akwai haƙƙin Allah a cikin sabon kuma akwai haƙƙin bawan Allah haƙƙin bawan Allah idan kana da wayo ka je ka mayar mai da haƙƙinsa tun yanzu ka je ka same shi ka ce wani shekarun baya wannan abin da aka yi a waje kaza kaza kaza kaza aka zalunce ka da ni aka yi don Allah ka yafe mu kai kuma idan mutum ya zo neman yafiyarka kar ka tafi gidan rediyo ka sanar cewa ashe wancan abin ashe da suwa ne kaga kana son ka taimaka wa shedan a kansa kenan idan mutum ya zo neman yafiyarka akan wani abin da aka maka wanda ya riga ya wuce wanda duk yadda aka yi dai ka wahala amma baka dai mutu ba shi yasa dan yanzu ne kana da rai din ne shi yasa aka zo neman yafiyarka ko to Allah tabaraka wa ta'ala ki ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum mm. shin ku ba ku son Allah ya yafe muku ne sai ka yafe idan abu ne wanda ba za ka iya yafe ba sai ka ce eh, to ba matsala ka mayar min da haƙƙi na ka mayar min da haƙƙi na to mutanen da su suka yi yawa suka yi ta'adi yayyawa har ya kai ga cewa muminai ne sa'annan babu shirka ko dama zancen dama muna maganar mutanen da suka suka haɗu da Allah babu shirka cikin aikin su fayyin muminai ne ba su da shirka amma sabon su yayi yawa to za a wanke su daga dattin sabon Allah da ne za a musu wanka da ruwa da sabulu da wutan jahannama za a wanke su ne da wutan jahannama to waɗannan su ne Allah ke cewa illa ma sha'a rabbuka su ne aka yi istisna'i game da su domin su ba za su nene ne ba ba za su dawwama a ciki ba su za su fito Allah ya sa ba mu cikin mutanen da sai sun fita wuta kafin su shigo aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yace wa amman ladina su'idu وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عضاء غير مجدود game da waɗanda suka bauta, Allah ya sa muna cikinsu fafil janna wa'annan kuma za a shigar da su aljanna ne na fiha za su dawwama a cikin aljanna ma damat as-samawati wal illa ma sha'a rabbuk muddin sammai da kasai sun dawwama za su kasance a cikin aljanna dawwamammu samawat wal ard samawat wal ard da aka ambato a cikin wancan madamati samawat wal ard annan ma madamati samawat wal ard wata samawat wal ard ake nufi aka ce ai a cikin aljanna akwai sama a cikin aljannan ma akwai sama akwai ina akwai kasa dan haka za su ci gaba da dawwamuwa a cikin nemar aljanna muddin aljannan na nan har abada shi yasa maluma suka ce wannan istisna'in shi kuma anan nan ma yake illa ma sha a rabbuka sai dai abin da ubangijinka ya ga dama to wannan istisna'in kuma wannan iyakantawar anan kuma shine ake nufi aka ce wa'annan wannan iyakantawa game da ma'abota aljanna wannan kuma yana da alaka ne da mutanen da suka fara shigan wuta kafin su shiga ina su shiga aljanna su ake nufi anan Allah tabaraka wa ta'ala domin ya kara tabbatar da cewa ni'imar aljanna nema ce wacce muddin mutum ya shiga nema ce wacce ba ta yankewa yace ata'an ghayra majdud wato ita aljanna kyauta ce wacce ba ta yankewa wannan kyautar ba za ta menene ba ba za ta yanke ba tsaye nan an yi maganar ranar tara mutane yawon mashahudu. za a halatto da kowa da kowa mutane da aljan da dabbobi za a yi hukunci bayan an yi hukunci ne mutanen da za su tafi aljanna za su tafi aljanna su tafi aljanna Allah ya sa muna cikin su mutanen da za su tafi wuta su tafi wuta Allah ya kare bayan an yi wannan hadisi ya zo cikin as-sahihain cewa yukta bil mauti fi surati kafshin amla فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وفي الصحيح أيضا فيقال يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم an tana'amu fala tab'asu abadan idan aka aka gama hukunci gaba daya kowa ya tafi mazauninsa mutuwan nan da mutane suke ɗanɗanawa da mu ma za mu zo mu ɗanɗana duk da cewa ba mu son mutuwa akwai wanda yake son mutuwa ni ban gani ba kusan kowace shekara sai na yi ta nema ko zan samu ɗaya babu mutumin da ke son mutuwa kuma haka Allah ya yi mu ba ka ganin hatta annabin Allah eh, wani annabi ne annabi wani annabi ne ya fasa ilan mala'ikan mutuwa annabin Musa ɗabi'ar mu kenan ba mu san mutuwa amma kuma za mu mutu ba mu makawa akwai mutanen da rashin son mutuwa su ma ya yi yawa ba su ma son su ji an ambaci mutuwa idan akwai mutumin da aka nuna mai idan aka fara maganar in ka zo kai sallama ka ce salamu alaikum ka kai ga lafiya alhamdulillah ya kwana biyu ka fito ira wallahi na je ta'aziyya ne ta cin akwai wanda ya rasu yanzu da zai fashi takalma sai bar wajen hatta zancen ta'aziyya bai son ya ji zancen mutuwa bai son ya ji duk wayannan ko wayannan kuma suna hana mutuwa ne ko kana ji ko baka ji idan lokacin ka ya zo za ka yi ne za ka tafi to ita mutuwar kanta ranar tashin alkiyama Manzala Allah mai ya sanar da mu cewa domin a tabbatar wa mutane da cewa daga yanzu babu menene babu mutuwar ita mutuwar kanta za a kawo ta a siffar rago a ajiye ta alamatnin bainal jannati wan wannan. sai a yi mata yankan rago a lokacin da aka yanka ta ita mutuwar sai a yi shela a kira mutanen aljanna sai ake ya ku mutanen aljanna khuludun fala maut udawwama babu mutuwa hakan nan za a kira mutanen wuta a sanar da su cewa khuludun fala maut udawwama babu mutuwa a cikin sahih bukhari wannan riwayar farko riwayar uh, bukhari da muslim a cikin sahih bukhari manzala sallallahu yace daga cikin abubuwan da za a faɗi bayan an yi wa ita mutuwar kanta yankan rabo za a ce ya ahlal janna inna lakum an ta'ishu fala tamutu abadan ya ku mutanen aljanna Allah ya sa da mu za a yi rana yace kuna da an ba ku damar ku yi rayuwa kuma ba za ku mutu ba har abada wa inna lakum an tasubbu fala tahramu abadan kuma an ba ku damar za ku yi rayuwa ne a matsayin ku na matasa domin kamar kasta wannan matar da kun tana da kissar wannan matar da manzo ya zo cikin hadisi wata mata da ta zo wata tsohuwa da ta zo wajen Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha tana tare da Aisha a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya shigo gida. da manzon Allah ya shigo gidan kaza sun sahabbai suna season din duk wata opportunity na wani duk wani dama na samun shigar aljanna suna ba su wasa da shi da ita matar sai ta ga manzan Allah ya shigo sai ta faɗa wa Aisha ta ce ki faɗa wa manzan Allah ya roƙon mun Allah in shiga aljanna dama ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya roƙi Allah zai bashi ita abin da take so ta shiga ina aljanna Aisha sai ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan ah, tsohuwan fa tana neman ka yi mata addu'a Allah ya shigar da ita aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ai ai tsofaffi ba su shigan aljanna sai ta fashe da guga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai tsofaffi ba su shigan aljanna matar sai ta fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata bayani cewa ba wai ana nufin cewa idan tsoho ba zai shiga aljanna ba ne a'a mutum bai shiga aljanna da tsufar ne jiki duk masu shigan aljanna ga baki ɗaya za a maido da su matasa za a maido da su matasa sa'annan ba za su sake tsufa ba haka za su kasance wato shekara na tsaka-tsaki na kamala na halittar mutum kuma mutum hakan zai kasance har abada ba zai tsufa ba to an ba ku damar cewa ba za ku mutu ba har abada sa'annan za ku kasance a wannan shekarun da kuka kasance a kansa na wato matasa ba za ku tsufa ba Ya ce, wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan kuma an ba ku daga cikin ni'imomin aljanna Shi shine cewa kullum za ku kasance cikin lafiya ne babu ku babu rashin lafiya sa'annan wa inna lakum an tana'amu fala tab'asu abadan kuma za ku kasance cikin ni'ima ne ba za ku san menene ake cewa albuks wahala ba shine tab'asu abadan nan yana daidai da wannan hadisin da manzala sallallahu alaihi ranar tashin alkiyama za a kawo mutumin da ya fi shan wahala a duniya amma kuma ya hakuri ya bauta wa Allah idan mutum ya zanto talaka ya yi rayuwa cikin wahala kuma ya koma ga Allah bai samu aljanna ba double shi fadi kenan ai ya yi hasara sau biyu shi babu duniya kuma babu ne babu lahira Allah ya kare ya ce za a kawo mutumin da ya fi shan wahala a duniya cikin mutane amma kuma ya yi ya bauta wa Allah ya ce idan za a koma shi cikin aljanna za a koma shi ne kai za a shigar da shi a fito da shi sai a tambaye shi ta taba shan wahala zai ce mara ra'aytu buksan qattu so ma aljanna a fito da shi din nan zai shafe memory ɗinsa na duk wata wahala da ya taba sha hakan nan za ta da annamin nas mutumin da ya fi jin daɗi a duniya cikin gafarai, za a koma shi a nama a fito da shi sai a tambaye shi ta taba jin daɗi ce daɗi shi bai ma san wani abu sunan shi daɗi ba ma ra'aytu na'iman qattu shi shi bai taɓa ganin wani abu turai shi daɗi ba bai taɓa ji ba don haka ni'imar aljanna ni'ima ce idan idan aka yi bayanin ni'imar aljanna kawai kokari ake a kusanto da ni'imar don mutane su iya irin irin sauwarawa din nan amma ni'imar aljanna asalin ni'imar aljanna babu ido da ya taɓa ganin ni'imar aljanna sa'annan haƙiƙanin siffan nemar aljanna babu kunne da ya taɓa ji da mana abin da ke cikin aljanna ya fi karfin abin da kwakwalwarka na duniyar nan da kake tunani da shi zai tunaninka zai iya riskar yaya aljanna take akwai kwanakin baya akwai wani hoto da za ku ga ana ana yadawa a social media wai wai wani na'ura ce a sararin samaniya ta ɗauko wani hoto a kasashen larabawa dai an yi ta yaɗawa haka wai wai za ku ga wajen yana da kyau sosai haka shine wani dan uwa wani abokin aikin mu anan Abuja ina Qatar sai turo mu da ta'alikin da ake rubutawa ciki kaman wani suna suna kokarin faɗin cewa haka haka kyawun aljanna take da ya turo mun sai nace mai sai nace mai ai wannan ai wannan Dubai ne sai ta yin dariya yace ai aljanna aljanna ta fi karbin wannan aljanna ta fi karbin wannan aljannar da manzala sallama cikin sahih cikin sahih bukhari mace daya daga cikin hurul ain idan ta leko duniya da daddare mace daya da za a ba ta damar fuskarta ta fito da fuskarta a saman duniya ta leko duniya da dare, ita kaɗai fuskanta mace ɗaya fuskanta za ta haskaka duniyan gaba ɗaya mace ɗaya. amma duk da wayannan siffofin mata da Allah ya tanadawa ɗan aljanna ɗin nan matayenmu na duniya da suka jure suka fi umarnin Allah suka fi umarnin Allah suka bauta wa Allah suka fi iyayensu suka fi mazajensu har suka koma zuwa ga Allah su kuma matsayinsu ya fi na wa'incan matan a cikin aljanna sa'annan wa'incan matan na cikin aljanna suna da kishi kuma sun san mazajensu a duniya kai yanzu matan ga aljanna suna kallon ka suna ganin kaiwa da kawowarka wani zai ce ka'ida da ni ma an nuna mace kana da shirin mutuwa yanzu suke ba na son mutuwa yanzu domin ya tabbata cikin hadisi cewa matarka ta duniya idan tana wahalar da kai aka ce aka ce matarka ta cikin aljanna za ka dinga yin kici tana cewa ce ce nan kina ta wahalar mara da miji ya kusan ya kusan mutuwa ya dawo gare mu haka yazo cikin hadisi dan haka shi aljanna abubuwan da suke cikin aljanna ya fi karfin abin da mutum yake iya menene yake iya sawarawa so wannan shine abin da zai kasance bayan an yi hukunci kowa ya tafi mahallinsa wajen zamansa aljanna ko kuwa wuta sai a zo a yi wannan shelar bayan an yi wa ita mutuwa kanta yankan rago Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake ah, fala taku fi miryar فلا تك في مزية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص Allah tabaraka wa ta'ala ce fala takum bi miryatin mimma ya'budu haula ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam karka kasance cikin kwankwanto game da abubuwan da wa'annan wa'annan mushrikai suke bautawa karka yi shakkar cewa suna kan batani ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl ba su bauta face yadda iyayensu da kakanninsu suka kasance suna yin bauta a da dalilinsu kawai in ka zo ka samu mutum ce me yasa kike yin wannan sai ke haka iyayena suka kasance suna aikatawa kawai hujjar ke kenan bai da wani dalili face wannan wa inna lamuwaffuhum nasibahum غير manqus Allah تبارك وتعالى ta'ala ce lallai mu masu cika <clears throat> masu nasibin su ne kuma babu tauyewa a nan kafirai da mashirki ake kuma aka ce za a ba ba tare da an menene ba an tawaye ba aka ce ai labudda an yanalahu nasibuhum min nasibin su na duniya cikin abin da aka rubuta masu, dole ya menene ya same su shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yace duniyan nan duniyan nan da a ce tazinu janaha ba'uda da a ce duniya gaba ɗayanta da abubuwan da suke cikin duniya gaba ɗaya da za a ɗora ta a ma'auni da a ce za ta yi nauyin fiffiken fuɗa kuɗa tana da kuɗin karan tana da nauyi yanzu amma ba kuɗin gaba ɗaya ke magana ba fiffiken kuɗin da duniya gaba ɗaya za a ɗaura a ma'auni da za ta auna irin nauyin da fuffuken kuɗa za ta auna yake da Allah bai bai wa kafiri daman shan uh, kurba ɗaya na ruwa ba ma'ana duniyan nan a wajen Allah ba menene ba komai wani shi yasa za ka ga kafiri bai da imani da Allah tabaraka wata yanzu a yanzu a duniyar mu ta yau wane ne cikin bayan Allah wane ne fi kowa dukiya menene addininsa shi mulhidi ne ma shi ba za ka ba ce mai da addininsa ba ba za ba ba zai da wuya ka iya danganta shi ka ce da addininsa na? maciya naman mutane ne mataya jini ne matsafa ne duk wayannan su ne abubuwan da suke duk mun ga abubuwan da suke cikin kaɗan daga cikin abubuwan da aka sako cikin ƙarfin fayil kwanakin nan mutanen da suke cewa su ne suke son su yi moral wa duniya ga abubuwan da suke yi lalata da ƙananan yara maza da mata sa'annan sai an gama lalata da su a karkashe su a cinye namansu a sha jininsu amma kuma shi ya fi kowa riri. shi ya fi kowa duke a duniya Allah ya fi son sa ne Allah bai son kafiri ai ba amma to ya aka yi shi fi kowa kuɗi a duniya nasibinsa kenan na duniya domin shi Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la wa man la yuhib yana duniya yana bayarwa ga wadda yake so da kuma wadda baya ne baya so in ya ga dama ma sai ya baiwa wadda baya so ya ba shi duniya fiye da wadda yake so kamar yadda za mu iya ganin misalan haka amma kuma imani Allah bai baiwa baya bawa kowa face wadda yake ne wanda yake so shi yasa babu abin babu ni'ima da Allah ya yi maka cikin ni'imomin da Allah ya maka ni'imar da ta kai ni'imar imani imani da Allah ita ce ni'ima mafi girma don haka za a ba su nasibinsu a duniya wadda aka rubuta masu kuma ba za a menene ba ba za a tawaye wannan nasibin ba shi yasa maluma suka ce a karkashin wannan ayar cewa kasancewar mutum yana saban Allah ko kuma a kafari ne amma kuma ya tara abin duniya ko kuma yana kan wata hanya na bata kuma al'amuransa suna tafiya daidai ya tara abin duniya da yawa suka ce wannan karye tsokale maka ido domin shi Allah tabaraka wata'ala sha'aninsa kenan a nan cewa yake wafa'i ma'ana cikakken nasibinsu za a ba su ghairu ba tare da an tawayi ba wannan sha'ani ne na menene na duniya sa'annan hmm. a karkashin wannan aya za ka ga wasu lokutan za ka ga mutum kafiri ne amma za ka ga cewa banda kafircin nan da za ka cire kafircin daga cikin abubuwan da ya siffantu da shi da za ka ga cewa abin da ya rage mai kawai shi ne ya mai ya musulunta da za ka kafiri ne yana kyautatawa makwabta yana kyautatawa yana sada zumuncinsa yana kyautatawa iyalansa idan idan shugaba ne a ma'aikata ya damu da rayuwar mutanen da suke karkashin ikonsa za ga yana da gaskiya yana kiyaye amana idan ya faɗi magana ɗaya maganan kenan yana da siffofi irin na musulmai yana da kyautatawa yana da faraha sai daga so da yawa mutane ta dinga mamaki to yanzu wannan mutumin da kowa yake mai shaida da waɗannan kyawawan halayen amma bai yi musulunci ba shi ma wuta zai tafi sharaɗin shigan aljanna shi ne sai mutum ya yi ne ya yi imani sai mutum ya yi imani to irin waɗannan abubuwan da suke aikata wani alkhairi ba Kafin shi Allah ba azzalimi bane ba ko to abubuwan da suke aikatawa na alkhairi ba a banza kenan aka ce a'a aka ce yana daga cikin abin da wannan ayar take bayani cewa duk mutumin da ya kafircewa Allah bai imani da Allah ba amma yana da waɗansu abubuwa da yake yi masu kyau za a mai sakayya tun a ina tun a duniya zai koma ga Allah tabaraka wataala bai da wani hakki na sakayya game da abubuwan da ya aikata masu kyau tun a nan duniya za a yi mai menene za a yi mai sakayya Allah tabaraka wataala yace ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مبين الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه lallai mun baiwa mai alam a jikin mashin dinan da ya abin nan ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه للي من بيوا موسى littafi sai aka yi ta yin saɓani a cikin littafin. Yahudawa kenan. Littafin da aka bai wa Nabiyyun Wahi Musa, alaihi salatu wassalam, shi ne a taura. Wadda ya ƙunshi umarni da kuma hani da Allah ta baraka wata ala ya saukar a gare shi amma mutanen da aka aiki Musa zuwa a gare shi sai suka yi saɓani a cikin littafin saɓanin da ya cutar da aqidarsu imaninsu da Allah suka yi ta kalubalantar annabin babu irin cutarwa da ba su yi wa annabi Musa ba. Zai fara masu cewa Allah ya ce a yi kaza, Allah ya yi yomin wahayi ya ce ku aikata kaza, Allah ya yi yomin wahayi ya ce ku aikata kaza. An yi lokacin da suka ce kai, mu mun gaji fata kai kaɗai Allah yake wa wahayin nan. Mu ma muna son mu ji, muna son mu ji Allah kai tsaye yana faɗa. Mm. annabi Musa ya zaɓi wa wayansu mutane suka tafi miƙati suka je suka saurari wahayi amma da yake mutanen nan shegu ne babu wanda ya kai su iskanci a duniya ba taɓa yin ɗan iska kamar bayan yahudi ba sun ji ba tare da annabi ba amma wallahi da aka dawo gida suka ce ƙarya yake to akwai iskancin da ya kai wannan to mutane irin wannan wai ya za ka yi da su babu yadda ba su fitanar da annabin Allah Musa alaihi salatu wasalam ba za zaga kisan annabi Musa cikin Kur'ani yana da kissan din da suke da su yake da tsayi sun kuma ce da ayoyi masu yawa mutanen da za su kashe annabawa sama da ɗari uku da safe su gama kashe annabawa da safe kuma su je su ci kasuwa da rana kamar ba abin da ya faru ba ordinary mutane ba suka aka kisa ba annabawa aka kashe karkashe da safe suka gama kamar yadda kasan an yanka raguna suka gama kuma suka tafi kowa ya je buɗe shaguna su aka ci gaba da harka kamar ba abin da ya faru faktuli fafi suka yi ta yin saɓani har ya zanto imaninsu da Allah kamar yadda ka san babu bambanci tsakanin su da waɗanda ba su ma'aikata akwai Allah ba domin za a kawo za a yi wahayi sai ga irin tambayoyin da suke wa annabin Allah kamar irin tambayoyin ah, ta'ajibi kamar kamar abin da lauyoyi suke cewa cross examination su dinga cross examining ɗan annabin Allah ka san amfanin cross examination shi ne kana son ka kure mutum da tambayi domin ya bayyana cewa ya faɗi abu zaɗa zu yanzu kuma ya faɗi wani abin da ke cin karo da abin da ya faɗa da Allah tabaraka wa ta'ala ce walaula kalimatun sabaqat min rabbik da ba dan wata kalma da ta gabata daga wajen ubangijinka ba ay bi ta'khirihim wa adami mu'alajatihim bil azab cewa za a za a yi musu jinkiri kuma ba za a saukar musu da azaba na bai ɗaya ba yace la qudiya bainahum da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunci a tsakaninsu bi ihlalil uqubati bizul hukuncin da Allah zai yi a tsakaninsu shine ta hanyar saukar da azaba da zalim ga azalimin cikinsu waɗanda suka aikata zalimci ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن a baina بينهم yau mai القيامة amma hikimar Allah baraka wata'ala ya kunshi cewa ya jinkirta hukunci a tsakaninsu zuwa ranar tashin alkiyama wa baqaw shakkin muri kuma sai suka kasance har suka koma ga Allah suna cikin shakka game da abin da aka aiko masu wai Zakana kanat hadhihi haluhum ma'a kitabi ya kai ma'aikinmu. idan yahudawa wannan shine halin da suka kasance a ciki game da littafin da su aka saukar wa littafin yace fama ma'al qur'an alladhi awhahu ilaika, ilayka ghayra mustaghrib idan suka karyata Kur'ani, bai kamata ya zanto mere ne ba abin mamaki ba min ta'ifatin min yahud Allah yu'minu bi daga wayansu daga cikin yahudawa cikin imani da shi ga annabin da aka aiko daga cikinsu aka saukar mai da littafi zuwa gare su sun karyata shi to ina ga wannan annabin da suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake sun kin imani da shi ne hasadan min inda su hassada da suka ce ma suka ce mu ba za mu yi imani da annabi Balarabi ba Balarabi ba zai jagorance mu ba duk da cewa sun san gaskiya amma kuma sun ki menene sun ki karban gaskiya wannan ma yana faruwa a level din irin rayuwar da muke yi yau za ga mutum zai ce ni aini dan kaza ne gaskiyar nan tun da dan dan kaza ne ya faɗa ba zai karba ba kaga duk wanda ya tsinci kanshi cikin irin wannan halin to yana cikin matsala mai girma Allah ya kare a nan za mu da tsaya bi izin Allah ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ara mana lokaci gobe muka samu halatuwa sai mu ci gaba wallahu ta'ala a'lam wa alaikum salam wa rahmatullah uh, Não. yake faruwa a duniya a yau a yau an waye gari za ka ga gabas ta tsakiya duk wanda yake bin labarai zai ga abin nan bama-bamai suna yawo ne a yau ɗin a sararin samariyar gabas da tsakiya iran tana harba wayan suna bama-bamai zuwa ba kasashen khalid ba ne target iran salo ne na yaƙi na zamani abokin gaɓana yana da sansani a ƙasarka kuma shi ɗin ya mun nisa kuma akwai interest ɗinsa a cikin wannan sansanin na haka inda ya fi mun kusa in ɗauki fansa idan aka taɓa ni shi ne sansanin abokin gabana wadda yake ina wadda yake cikin kasarta abinda yake faruwa kenan cewa ga sun harba kuwait sun harba kasar kwanakin baya ma sun harba kwatas ɗin ah, to a wannan yakin da yake faruwa duka mun san cewa iran kasa ce ta ina ta suwa ta shi'a to iran a gefe ɗaya yahudawa isra'ila da amerika a gefe ɗaya idan aka ajiye iran da Isra'ila da Amurkawa a cikin su biyu ɗin wane ne ya fi kusa da mu? Eh a cikin su wane ne ya fi kusa da mu? Iran duk da cewa su wane ne su? Shi'a. To idan za mu goyi bayan wani a cikin wannan yaƙi bayan wa za mu goya kenan? Iran. Sa'an nan, idan aka ajiye yahudawa da kiristoci a tsakaninsu su biyu ɗin suwa ne suka fi kusa da musulmai kiristoci kaga da mizanin da shari'a take aiki gina yana daga cikin molanka da rashin fahimtar addini mutum ya dinga fatar cewa a ci galaba a kan iran ai abin da ke tsakaninmu da iran faɗan cikin gida ne sun fi kusa da mu an fahimci wannan kamar yadda idan misali wata ƙasa na kiristoci rigima za ta haɗa su da isra'ila a yau za mu goyi bayan wa za mu goyi bayan kiristoci kamar yadda sahabbai a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka goyi bayan wa batir ruh wayannan wayannan mutane da suke yakin nan babu musulmai a cikinsu amma yaƙi ne tsakanin kiristoci da masu bautan wuta dukkan su ba musulmi a ciki amma kuma musulmai sai suke murna murnan cewa masu dangantuwa zuwa ga addini samawi sun ci galaba akan waɗanda kuma suke yin shirka duk da cewa wanda suka ci galaba din ba menene ba ba musulmi ba kaga mizanin da wannan wannan shine at-tafkirul islamiyyu sahih wa kulli hadith ko wani abu dama idan mutum idan duk lokacin da mutum ya yi abinda ake cewa al a asasiyat ɗin shari'a da kuma makarasa ɗin shari'a abubuwan da suke gaidin ɗin tunanin mutum a ire-iren wayan nan halayen su ne primary objectives ɗin shari'ar musulunci su ne suke fahimtarka da makasid ɗin shari'ar musulunci su za su taimaka maka wajen iya analyzing ɗin irin waɗannan abubuwan da kuma ah, sanin ina ya kamata ka kasance ina ra'ayinka ya kamata ya karkata wa ya kamata ka goyi baya domin haka a halin da ake ciki duk da cewa yancan su ne 'yan shi'a wa'annan kaza ne wa'annan kaza ne za ga cewa zalimtan su ake yi za ga cewa su suka fara kai hari ko suka fara kai wa Iran hari da haka kasancewa sun zama ɗan shi'a zai nufin cewa idan an zalunce su sai a goyi bayan zaluncin da aka yi musu a'a ba za a goyi domin shi ita shari'ar musulunci ba ta goyon bayan azzalimi ita ba ta yadda da zalunci ba ba ta yin zalunci ko ba ta goyon bayan mai yin zalunci balma Allah tabaraka wa ta'ala wala yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dil i'tidu ya umarce mu da adalci ko da wanda muke son mu yi wa adalcin nan da zai samu dama shi ba zai mana adalci ba kaga shari'ar musulunci wancan din shi da zai samu irin damar da muka samu ba zai mana adalci ba mu idan damar mu ta samu Allah tabaraka wa ta'ala yake ke koyi mai adalci sa'annan adawar da ke tsakaninku kar ta hana ku yin adalci ku yi adalci domin adalci shine ya fi kusa da menene da tsoron Allah so wannan shine a takaice muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana karshen wannan fitinar sa'annan wayannan abubuwan rauni rauni ne da ya samu al'umma shi yasa aka shiga irin wannan halin da aka shiga rauni al'umma ba ta taɓa yin rauni irin na wannan zamanin da ake ciki ba da idan aka ci zarafin musulmi akwai kistan wannan matar da ake bayarwa wacce ce wa mu'tasima da tana aka zalimce ta a wani kasa mai nisa shi shi ne amir yana kasa mai nisa da ita Shi ne ake mata izini da yake ce wa mu'tasima mana kai ne shugaban musulmai ka zo ka kawar da wannan zalunci har suke mata izgini da cewa a yaushe mu'tasim zai ji wannan kiran da kike yi amma Allah ya isar da kiran zuwa ga mu'tasim amma kafin mu'tasim ya ji labarin kiran nan fa sai an yi tafiyan wata shida kafin labarin ya kai cewa ga wata baiwar Allah an zalunce ta tana neman ka kawo mata dauki domin kai ne shugaban musulmai kuma ya kai mata dauki yau idan aka zalunci a da idan aka zalunci musulmi a wani bangare na duniya kafin labarin ya kai ga ‘yan uwansu musulmai waɗanda za su iya taimaka musu sai an yi tsawon lokacin tafiyan gari zuwa gari garin da abin ya faru da garin da musulmai ‘yan uwansu suke idan wata uku ake yi kafin a jiye garin sai an yi wata uku kafin labarin ya kai amma yau a yanzun nan haka a yanzun nan ana kashe ɗan uwanka a kan idonka kana gani ana maka coverage life life coverage kana gani amma kuma babu abin da za ka yi ne, za ka iya yi akwai raunin da ya kai wannan ga shi life ana coverage ga sunan ana ana ana jefa musu mai marasa lafiya da aka da da suka tikkata aka kai su asibiti an bi su asibitin an ji an karasa su an rusa asibitoci a kansu an kashe maza mata ƙananan yara ga gawawacin jirajirai ta tajakatsin kansu ake a harbe su a kai jinjiri kuma ana yi ana yi live coverage muna gani a ko'ina muke a duniya muna gani amma kuma mun kasa kai masu ɗauki Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana mafita domin haka shi yasa ɗan uwanmu da suke cikin wannan halayen a wajaje daban-daban a duniya ka duba indiya yadda 'yan hindu suke yi wa musulmai azabtar da su kulle su ƙarara an tambaye shugaban ƙasar aka ce to amma kuna da constitution kuma a constitution ɗinku akwai chapter da ya yi state ɗin fundamental human rights ya ce eh, haka ne amma amma ah, babban da muslims muslims muslims are not ah, Muslims are exempted from those rights. Kamar yadda ka mun dabbobi, shugaban kasa ya fito babu wani abin nan rigmarolin ko kuma wani wana abin nan ɓoye-ɓoye. Karara ya fundamental rights ɗin kasar mu banda musulmai, musulmai cannot enjoy wa'annan fundamental rights ɗin. Kenan yadda kasan yadda ka ba mutane ba ne ba human beings ba ne na ga yadda aka ce right to life right to life is fundamental banda musulmai ba su cancanci su rayu ba so babu abin da ya kawo mana wannan face menene rauni alkurani yace wa aiddu lahum masafatum min quwwa min quwwa sai muka yi saki da wannan su ne suke da kowa dan su suke da karfin yanzu abinda qur'ani ya umarce mu da shi muka ƙi su kuma sai suka yi sai sa ai idan ka duba siyasar duniya a yanzu ba kowace kasa bace za ka ce za ka kai wa hari ba ko me yasa har yanzu ba su kai wa Russia hari ba me yasa ba su kai wa wancan wancan ah, wancan yaron mai sanya manya manyan wadunan nan su kai mai mana su gani dan ka mallaki abin da za a ji tsoronka da shi bane shi yasa daga cikin kasashen da ake ake ake dan dari dari da su za ga akwai Pakistan tun da su ma an san cewa to an san cewa shi musulmi shi musulmi kai kake son ka tagwama a duniya shi musulmi shahada yake nema da haka yana da kyawun da ke ba su tsoro cewa waɗannan idan muka sake suka mallaki wannan mun shiga uku shi yasa rauni da al'umma ta tsinci kanta a ciki shi yasa ake cikin irin wannan halin Allah tabaraka ko tara ya kawo mana mafita eh mu yawaita addu'a a cikin wannan watan 'yan uwanmu da suke cikin irin wayannan halin da kuma generally za ga cewa yawanci ni kam ah, ah, metas ina ban cika shigo da wayannan abubuwa na siyasar duniya ba da ba don wannan tambayar ba domin kalubalen da suke fuskantar mu a cikin gida ma ya isa kalubalen da suke fuskantar mu a cikin gida ma ya muka iya yi da su ga challenges daban-daban na tsakaninmu ne na tsakaninmu da abokanan zamanmu ne da wanne ma za ka ji da wanne za ka fara so Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana mafita muna rukun Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana waki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana waki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kiyawawan ayyuka karbabu a cikin wannan wannan wata ne alfarma ya Allah bukatun mu na alkhairi ka mu sanin su ya Allah ka biya mana su gabaci daya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka sanya tsoronka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah wayannan bayin ka masu zubar da jinan bayin ka su bi su har masallatai su karkace su sai garkuwa da su ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ya Allah ka gaggauta mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su waɗanda suka riga mu komawa zuwa ga Allah cikin musulmai Allah ya gabarta musu Allah ya rahamce su Allah ya lullube su da ramarsa